Lawan ya masa jagora zuwa sitirum ɗin babba. Jinad ya sa kai cikin sitirum ɗin tare da yin sallama. Cike da fara'a babba ya amsa yana mai gyara zaman hular zannabukar da ke kan shi. Ya ci ado har ya gaji da tsadaddiyar shadda farasol. Ya tsira wa jinadi idanu yana mai son tuno inda ya san fuska. Junaidu ya zube ƙasa yana gaida shi. Babba ya ce, Haba haba samari, hau kujera ka zauna mana. amma sai Junaid ya ƙi hawa. Surkunta sosai yake nunawa. Babba ya koma ya zauna ya ba shi hankalinsa suka ƙara gaisawa cikin mutunta juna. Babba ya ce, Na so na san fuskar, amma na sha'afa. Junaid ya murmushi ya ce, Ni malamin su ne a can makarantar da ta yi a Minjibir. To bayan sun gama karatu a ranar ba mu samu damar yin sallama ba. Aka yi kirana a gida da gaggawa cewa ƙanina ya rasu. To bayan kuma na koma babu daɗewa, aka tura ni ƙaro karatu a Rasha. Sannan ina da wasu uzurruka da suka sa ban neme ta ba a wancan lokacin. Na bari ne sai na dawo, saboda shekaru biyu kacal zan yi a can. Gashi yau Allah ya nufe ni da dawowa. Baffa na zo ne ina son zan auri Mero. Baffa ya shiru na wani lokaci mai tsawo. Har ya fara shan jini jikinsa. Ciwar amsar da za ta fito daga bakinsa ba mai daɗi ba ce. babbar ya ja doguwar ajiyar zuciya. Kai ne jinadin mai dama? Bai amsa ba, kan shi na ƙasa har yanzu. Na so na tuna inda na san ka. Sai a yanzu na tuna, a wajen jinyar Malam Bedi na san ka. Ɗan uwana ya bar min wasiya a kanka cewa duk ranar da ka zo ka ce kana son Mero, to na aura maka ita. Ba tare na karɓi ko sisin kwabanka ba. Amma Junaid, muna namu ne, Allah na nashi. Na yi jiranka, Allah ya gani, tun lokacin da Mary ta kare makaranta. Ina tunanin ba da daɗewa ba za ka zo min da zancen aurenta, kamar yadda Malam Bedi ya yi zato. Amma shiru, don haka da yayanta ya dawo, ya tafi da ita can, inda yake aiki a ƙasar Amurka. A can ne Allah ya ɗata da abokin yayanta, ga shi yau har mun ɗaura musu aure. Yi wani irin ɗagowa cikin slow motion yana duban babban miran. A lokaci guda kuma zufa ya suma ɓaɓɓukowa daga kowane sashi na jikinsa duk da na'urar sanyaya ɗaki da ta mai da ɗakin kamar firiji wannan bai hana shi yin zufa ba idanun shi sun kankance sun yi jajir har sai da alhaji abbas ya tsorata cikin rawar murya babbai ce haƙuri za ka yi haƙiƙa ka yi abin nan da mutane ke cewa a bari ya huce wanda shi ke kawo rabon wani cikin sarƙewar murya mai ɗauke da rishin kuka ya ce amma babba ai ita ma gaggawa ba ta da amfani ita ma gaggawar daga shedan ce babba ya ce na san haka Junaid amma ni ma ina son ka yarda da cewa matar mutum kabarinsa ce kamar yadda mijin wani baya taɓa auren matar wani ka yarda da kaddara ka amince haka Allah ya hukunta muku ita kanta mero na lura ba san auren take ba don tana da zurfin ciki da biyayya ne kawai sannan kai ma ka yi kuskure abin da kake so ba ka yi mishi rikon sakainar kashi na san kai ne idan kana da tabbacin soyayyarta to abin da nake so ka gane shi ne soyayya daban mijin aure daban shi mijin aure da matar aure tun haihuwar ɗan adam ake rubuta mishi wato rubutaccen al'amari ne ka ɗauki hakan a matsayin jarabawa ce daga Allah sai ka yi juriya ka roƙi Allah ya baka ikon cinye jarabawarka baka san musayar alherin da Allah zai maka a dalilin yadda da hukuncinsa ba ina mai baka haƙuri Junaid Junaid Allah ya huci zuciyarka duk dauriyar babba shi ma sai da ya fashe da kuka ganin babatu yake yi shi kaɗai Junaid bai ma san a yanayin da yake ba ya tafi can wata duniyar tunani mai zurfi da baya misaltuwa bai san cewa hawaye suna gudu a kumatinsa ba duk da jarumtar da yake nunawa kuwa al'amarin yake tunowa filla-filla wato rayuwarsu cikin minjibir ta lokaci mai tsawo ashe Allah ya rubuta mai raba matarsa ba ce wannan abu ba zai taɓa gogewa a cikin zuciyarsa ba ya miƙe zai fita jiri ya ɗebe shi ya warɓar a tsakiyar ɗakin ko kafin babba ya miƙe Junaid ya yi dogon suma babba mutum ne mai hankali bai yi kururuwa a kawo mishi ɗauki ba ya taso daga kujerarsa ya kamo tsintsiyar hannun Junaid ya tabbatar ba mutuwa ya ba sai ya buɗe firiji ya ɗauko suwan mai sanyi ya yayyafa masa ya shafe masa fuskarsa yana mai karanto mishi duk addu'a da ta zo bakin shi yana tofa mishi ya ja doguwar ajiye zuciya ya buɗe kyawawan idanunsa babba ya kama hannunsa ya zaunar da shi ya ci gaba da bashi baki amma jinet ya tabbatar ya yi rashi rashin da har abada ba zai iya mayarwa ba ba wai ba zai samu mace mai kyau ba ne kamar Meru ba. a'a miran ce daban take a zuciyar shi Allah ya riga ya halicci soyayyarta a cikin zuciyarsa ya tabbatar shi da wani aure shi da wani abuwar shi aure har duniya ta naɗe zai iya jure kowane irin hali ya samu kansa a ciki amma ba zai iya jurar haɗa rayuwa da wata ɗiya mace ba Maryam Muhammad Bedi ba ba tare da ya iya furta kalma ba ya miƙe zai fita babba ya riƙe gefen rigan shi unguwar ruwa ka sha ba musu ya karɓa ya kafa kai ya so mu kwankwaɗa amma ji yake kamar yana shan maɗaci sannan saukar ruwan a makokarin shi tamkar daga dalma ne a cikin zuciyar shi amma haka bai hana shi ci gaba da shan ruwan ba don tabbatarwa da babban cewa ya bi umarnin shi babba ya ce dakata in kira ta ku gaisa ya ce a babba ba na son ganinta na rasa mahaifina ma na haƙura balle mero Babbai murmushi ya ce, Shi ɗin za ka iya rasa shi, ka manta, ka haƙura, amma ita ɗin ba za ka iya mantawa ko ka haƙura ba. Kasancewar mata wani ɓangare ne na gangar jikinmu, ba za mu iya rayuwa babu su ba. Kada ka ce rashin miro zai hana ka aure, akwai kada ka fara. Zauna nan in kira ta ku gaisa, tunda ita ba ta da laifi. Mu ma kuma ba mu da laifi, daga ni har yayanta. don babu wata kama ko shaida mai nuna kayaniyar auren Mero. Sannan shi ma yana da babbar hujjar shi na yin hakan. Duk laifinka ne. Daga yau ya kamata ka san cewar ba a ɗaukan abin da ake so da wasa. Bai saurari amsarsa ba ya fita nufi cikin gidan kai tsaye domin kiran Mero. Duk da cikar da gidan ya yi da jama'a, hakan bai hana babba kutsawa har ɗakin su Mero ba. Suna zaune ita da Nabila, Amina, Rayya da Saba. ƙannan Amiru, da Iman da Hafsa ƙannan Dina, dukkaninsu babu wacce ta kai shekara ashirin. Suna ta hirarrakinsu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, kamar ba a gidan biki ba, sabida ilimi da gata da ya ishi kowannensu. Su Habiba da Ajara ana ta ɗaura manyan tukwane ana saukewa. Hidima sosai babu kama hannun yaro. Ladidi tana asibiti don haihuwa ta zo. Da haka bata samu halartar gidan yinin ba. Dina da mamanta da sauran jama'ar da sauran jama'arta suna ɗakin baƙi inda aka yi musu masauki. An wadata su da nau'ikan kayan abinci da na sha, na gargajiya da na bature. Babba ya tura Hajara ta kirawo masa mero. Ta sha kwalliya cikin wani tattausan les, da ratsin baki. Kanta babu gwaggwaro, domin diya da Nabila ta kashe kuɗi wajen naɗin gwaggwaron, Mira ta ƙi ta sanya. An yi mata siraran kalba yiri-yiri sama da guda ɗari biyu wanda jelarsu suka kwanta a dogon wuyanta. Ɗaurin kallabin da yake kanta ya dace da zubin kwalliyar tata. Daga wuya, kunne, hannu har ƙafafunta wasu siraran English gold ne, masu sanyin kyau da ado, inda duk ta gilma sai walwali kawai take yi. Haka duk inda ta gitta ƙamshin turarenta ne yake cika wajen. Sanya ƙafar da take cikin wani flat takalmi mai samfar Gucci Amarya dai sosai, sai wani irin fitinannen kyau kawai ke tashi na ɗaukar hankali da kuma ban mamaki. Ta bi bayan babba har zuwa ɗakin ganawa da baƙinsa, wanda yake can daga wajen gidan. Zuciyarta cike da tunanin ko kiran menene babba ke mata haka cikin mutane. Ta lura shi dai ya fi ta damuwa da damuwarta, har tausayi yake bata. Sanda yake mata ko ɗiyar shi Ladidi ba ta samu 20% ba. Lokacin da suka shiga Janet ya juya baya ne, hannuwan shi sarki a bayan shi. Ya tsira wani family picture na al'ummar gidan gaba ɗaya idanu, ciki har da Mero, da wani magidanci mai masifar kama da ita, wanda a take ya ba shi sunan yaya Habibu. Juya wannan da zai yi idanunsa a cikin na Mero, da zuciya ba ta taɓa hutawa ba ko na sakan ɗaya tsayin shekaru takwas da santa da ƙaunarta ba. da idanunta kankancewa su kai. Sannan hanjin cikinta ya dunkule wuri ɗaya. Cikin kowane hali ba za ta taɓa mance wannan fuskar ba, da kullum take kara kai nan cikin mafarkinta. Ba za ta mance wannan kyakkyawar fuskar da ke sanya ta cikin farin ciki da jin cewar ita ma cikakkiyar mutum ce kamar kowa ba. A duk sanda ta samu kanta cikin wani hali, ba za ta mance wannan jinaidin ba, da har gobe babu mai kima da daraja a zuciyarta kamar sa ba. ganin sun mance da shi a ɗakin ya sanya ya fita zuciyarsa babu daɗi wato babba mirace ta fara sunkuyar da kanta cikin wani irin filin idanunta suka ciko da hawaye ta kai ta fakan hannunta bisa fuskarta ta soma kuka bai katse ta ba sai da ta yi mai isarta kuka take yi kukan sabo ƙauna da kewa kuka take yi don sanin cewa yau ta rasa abu mafi mahimmanci a rayuwarta wato wannan Junaid, da har gobe babu kamar shi a zuciyarta. Wani ɓangare na zuciyarta ya tunatar da ita cewar, a kan me za zaki kuka, Junaid ba son ki yake yi ba. Da yana son ki, da ya neme ki, sai da ya ji kin yi aure sannan ya zo, to me ya zo ya miki a halin yanzu. Da haka ta juya za ta fita, ba tare da ta ce da shi komai ba. Ta san ya zo ne kawai ya mata yawo da hankali, cikin murya da kullum take mafarkin sake ji a rayuwarta ya ce congratulations maryama shi kaɗai yake kiranta da wannan suna ta haka sai ta juyo ta dube shi cikin ido ta ce na gode sai ta sa kuka ya ciro hankaci cikin aljihu rigar shi ya miƙa mata share hawayen kimero ni ban zo don na sa ki kuka ba na zo babba ne da magana aurenmu yake sanar da ni cewar na bari ya huce ya zama kuma rabon wani amma hakan bai sa na fidda rai ba mai yiwa wata rana Allah ya haɗa mu aure a aljanna rabon duniya mai karewa ne na lahira shine madawwami ba zan ce laifina ba ne ya sanya cika zamo rabon wani ba sai dai na san hukuncin Allah ne amma ban taɓa tunanin zan dawo na samu kin yi aure ba a kullum zuciyata na faɗa min karatun nan da na san ki da shi shine kike yi na sha miki imel ta ID ɗinki, ba kya yi reply. Ni ma kuma ban sanya suna ba, don ba na so in shiga cikin karatunki da soyayyata. Na rasa sagir a ranar kandi ɗinku, don haka na tafi. Ta yi saurin ɗagowa ta dube shi, furucin Nabila da ta tuna. Onkul ba zai tafi haka kawai ba, ba ku yi sallama ba. Sai dai in yi mishi uzuri da wani babban al'amari mai muhimmanci da ya faru da shi. Ya ci gaba da cewa bayan sadakar ukun sigir Ya kama zan tafi Rasha yin masters ɗina, da Federal ta ɗauki nauyinmu. Sannan a wancan lokacin na yi tunanin gara na barki. Ki yi zurfi cikin karatunki, kafin lokacin ni ma na haɗa na mastar ɗin. Kuskuren da na yi shine ban zo na samu babba da maganar tun a wancan lokacin ba. Sannan ke ma ban faɗa miki ba. Don alkawari muka ɗauka kamar mu fara aiki a makaranta cewa babu soyayya tsakanin malami da ɗalibi. Amma Mero ai ko ban furta ba ke ma kin san ina son ki ta lamshi ido a hankali duk wani bacin rai da ke zuciyarta sai yaye ko ba komai abin da take kokonto ikirarin inna da nabila yau ya zamo gaskiya ko da iya wannan ta tsira ya ishe ta ta rakiyar rayuwa har zuwa ranar da za ta daina numfashi hankicif ya miko mata ta karɓa ta share hawayen idanunta ta ɗago ta dubi onkul ya mata murmushin da bai taɓa yi ba. Ita ba ta mayar mishi da martanin murmushin da har abada ba zai taɓa gushewa daga zuciyarsu ba. Da baya da baya take fita daga ɗakin. A yayin da ta cimma ƙofar, ta kama markin ƙofar ta riƙe. Sai ta ɗaga hannu a hankali ta tana mishi bye-bye. Ba shi da kuzarin da zai ɗaga mata na shi hannun. Tsayin mintuna ashirin da fitarta amma bai motsa daga inda yake ba. Har babba ya dawo falon ya ɗora hannu a kafaɗar shi. ya suma mishi kalamai masu sanya zuciya da taimakon Allah da ya iso gida tun daga ya kasai har galadanci a kafa shi kansa bai san inda yake cilla kafar shi ba Me yiwa ne ma don kasancewar ita kafar ta riga da ta san hanyar ne yanda ya zube a falon hajiyar shi ya yi bala'in tayar mata da hankali to haka kanwar shi ilham da ta cilla da bebinta ta taho ta tallafi dan uwanta duka tambaya ɗaya suke kwararo mishi wato lafiya Cikin dauriya ya ce, Kada ku damu, na rasa merona. Hajiya ta mero ta yi aure. Ilham sai ta sa kuka saboda karewar da zuciyarta ta yi. Cikin rishin kuka ta ce, Ni dama ya ne. ai na faɗa maka tun wancan lokacin cewa hujjarka na mero na son ka ba hujja ba ce da zai hana ta yin aure ba. Hajiya ta yi murmushi ta dubi Ilham. Kada ki zama mai jayayya da ƙaddara mana. Allah ya riga da ya rubuta Mere raba matar Junaid ba ce. Sai mu taru mu yi addu'a. Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi a gare mu baki ɗaya. Can sai ta yi wani tunani ta ce, Kai, yarinyar nan ta taɓa zuwa gidan nan. Lokacin duk ba kwana. Na so na gane ta don na taɓa ganin ta a wajen makokin mahaifinta. Ta gaya min sunanta Maryam, amma sai ta ce min ke ƙawarta ce. Allah sarki, haka Allah ya rubuta. Shi dai bai yi magana ba, sai Ilham ce ta ƙara tsananta kukanta. A kwanakin da suka biyo baya, Jinin shirye-shiryen komawa Rasha yake. Zai koma Rasha ba tare da sanin kowa ba domin neman kwalin PhD ɗinsa. Zirga-zirga daga Kano zuwa Abuja sai da ya kammala shirye-shiryensa tsaf sannan ya sanar da hajjiyar shi. A cewar shi ba zai iya zama cikin ƙasar da Mere take rayuwa da wani shi ba. Da fara taso ta ki amincewa amma daga baya sai tausayin shi ya rinjaye ta. Ta ce, Junaid, idan hakan ne kwanciyar hankalinka, to ka tafi, Allah ya bada sa'a. Junaid, Allah ya maka albarka. Da wannan ƙwarin gwiwar da addu'ar gami da fatan alheri na uwa, mahaifiyar Junaid ya durfafi karatun PhD ɗinsa a babbar jami'ar Rasha. A washi-garin ɗaurin aure, wato Lahadi, tun safe motocin ɗaukan amarya zuwa garin Gaya suka iso. Dina ta shirya amarya cikin fararen lafaya na Larabawa. ta shi ta da turaruka masu daɗi. Sabiba da Hajira suka sanya ta a tsakiya. Dina na gidan gaba suka nufi garin gaya domin kai amarya. An yi musu tarba ta girma a gidan sarkin gaya na lokacin wanda ya kasance kaka ga Amiru. Tunda kuwa shi ya haifi Abdulrahmani, dangin Mira sun tabbatar Mira ta yi aure da dangi wanda ake so, ake ƙauna, ake kuma son abin da suke so, sannan aka san mutuncin ɗan Adam. Kwanansu uku ana shagalin biki irin nasu na masarautar gaya, kuma fulanin usul, mai martaba sarki Abdulkarim, sarkin gaya na uku, yi wa amarya kyautar bijimai guda uku da sabuwar mota. Washe gari suka nufo Abuja, inda aka shirya wa amarya gidanta cikin gidan surukanta. Bangare guda wanda dama tun da aka yi ginin gidan, an gina shi ne musamman sabida Amiru. Duk da dai gidan baya buƙatar komai, amma wannan bai hana Habibu da Alhaji Abbas yi wa Miran su gata ba. Ɗakuna uku manya aka ba su suka shaƙe wa Mira da kaya da kuma dukiya. Sai dai fa ba irin rambatsau ɗin nan ba, a'a, komai ya dace da muhallinsa cikin tsari mai burgewa da ban sha'awa. Sannan sun kawo ta da gararta tirela guda. Lokacin da suka shigo wajen Hajiya Aisha aka fara kai Mero, inda dukkanin dangin ango suke tare da Hajiyar a babban falanta. duk ƙannan Amiru guda goma sha biyu, na ciki da na waje sun hallara, suka karɓi amaryarsu cikin mutuntawa da kamala. Daga nan sai shashin dadi wanda ya daɗe ya nemi su addu'a ta neman dacewa duniya da lahira. Daga nan aka taho da amarya ɓangarenta, banda kuka da shisheka ba abin da take yi. Ta kama dina ta riƙe ta mau, ta rantse ba za ta tafi ta barta ba sai dai su koma tare. Dina na dariya ta ce, Ina kika taɓa jin an yi haka Mero? Ai auren kenan, yaƙin mata. Ko ba ki ganni ba ni ma, namu gidan na baro, nake zaune da yayanki. A inda bani da kowa. Ke kuwa fa, ga ki ga su hajiya, ga su Amina. Ko su kadai sun ishe ki ɗebe kewa. Duk lokacin da kike son zuwa, Kano ai za ki je. Cikin kuka ta ce, yanzu anti Dina, ni da ku shi kenan. Ni da su Little Mero shi kenan. Sannan ba zan kuma makaranta ba. Dina ta ce, idan na ce za ki koma makaranta ko ba za ki koma ba na yi ƙarya saboda a halin yanzu ba muke da iko da ke ba sai abin da mijinki ya hukunta a kare ki yara kuwa na yi miki alkawarin da zarar sun samu hutu zan kawo miki su ki kwantar da hankalinki ki zauna da mijinki amiru mutum ne na gari saba ta yi murmushi ta ce sai ma kin zauna da shi za ki san haka dina ta ce to kin ji ba ƙannan shi ma sun shaida Wadda ta haururi ta murmushi. Ni ma nawa tsohon angon kira na yake yi, in mishi tausar gajiyar da kujiba-kujibar aurenki. Da kujiba-kujibar aurenki ta sanya mishi, da haka amarya sai in ce asuba ta gari. Tana ji tana gani dina ta fice, ji take kamar ta ɗora hannuwanta aka ta ce wayyo Allah ko ta samu sa'ida. Ya rage daga ita sai Amina don su hafsa ƙannan dina duk sun tafi tun ɗazu.